Oni dan Halilu kai duba a ga yadda na karawa kamar Michael Bookshop ashe dai na iya rawa ni ma yanzu na zama salam buruti salamu alaikum yaya duba kaga irin rawar gada an ka koyo mana yau ina haɗa ma ƙasa da sama kai, kaga ana jujjuyawa a juya can a juya na a juya amma yaya ina haɗa ma an yi sungula iyaya kasa iyawa ni ba san wani irin kai gare shi ba wallahi <laughs> eh na iya rawa ni dai yanzu salamu alaikum kai dan Halilu tashi soyayya ta waye baccin mi kake wanga hoton hoton wace ce cikin jikka gani ganshi shi kai har ka isa soyayya wallahi baba dini ban ajiya tai ba nau bane jiya da ya wuri na aron baro ko za su ji ɗiban ruwa ko ko da ko to shikenan sai ka sa cikin jikakka to baba ya zan yi tunda abokina ne jiya da isko ni kasuwa a cikan kan tunda asuba ya ari baro na za su je har yanzu ma bai dawo man da shi ba baba